أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدي إشيرين دبيق ذو الحج هجرانا دبو دريه daidai da sha tara ga watan goma 2014 za mu yi karatu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na ba'ul musalli na ashekhu abdullahi ibn rahmatullahi alaihi a yau za mu tashi fasali na uku shekara ta 86 a sati hudu da ya gabata kamin a hutun sallah an yi bayani ne akan fasali na uku wanda ya yi bayanin abubuwa guda bakwai inda sajada kabli ba'adiyya ta kan kama mutum daga cikin abubuwan kulawa a cikinsu shine inda ya magana akan cewa idan mutum ya tsawaita tsakanin ruku'i ko tsakanin sajada wannan yana daga cikin inda zai sa ya yi ba'adiyya tunan abin lura shine idan tsawaitawa ba da gangan ya yi ta wa bisa ga rafkanwa to ittifaki ne kan cewa zai yi ba'adiyya amma idan da gangan ne to ba zai yi wannan ba'adiyya din ba ma'ana an yi saɓani wannan ya yi kama da taki a cikin idda idan mace tana cikin idda idan mutum ya taki ba da gangan ba akwai ta'abidu taharimi ma'ana har abada ba zai aure ta ba amma idan da gangan ne hukuncin zina ne wala ya haramu bi zina halal wata rana yakan yi ya aure ta haka kuma abu na ƙarshe da mun ka aje shine wa sahha in qaddamahu aw akhara qabliyahu amdan wa man'uhu a nan dai aka yi bayanin idan ba'adiyya ta kama mutum ya shi ta ƙabliya ya yi haramun amma idan ƙabliya ce shi ta ba'adiyya ya yi makaruhi wannan abin lura shi ne ita ba'adiyya tana waje ne sai ka sawo ta a ciki to sawo ta a ciki ka shi ta ƙabliya ya zan ƙari to don haka shine haramun amma ita ƙabliya tana a ciki ma'ana dai a cikin sallah kamin a sallah mai take to idan kan meshe ta waje kenan kan meshe ta ba'adiyya to ya zan karuhi to inda za mu tashi shine faslun fi ma la da fihi shahi na goma sha uku fasali abinda ba sajada kwata-kwata a cikinsa amma duk da haka zai ilhaƙin waɗansu abubuwa da ake wa sajada shine ke cewa mustankahu sahawi kafiran yarido yuslihu ma anhu sahala yasjudu كالشاك هل سها كذا هل سلما لم ينحرف ولم يضل أو تمما بشكه فيه حل اثنتين سجد أو واحدة من تين مستنكه الصهوي ta aura تأورا anan abin lura shi ne akwai mustankihu sahawi akwai mustankihu shakki shi kowannensu abin lura shi ne akwai inda suka yi tarayya akwai kuma inda suka ɗan bambanta inda suka yi tarayya shine idan rafkanuwa ko kokonto yakan zo ma mutum kwana biyu amma kwana guda ba zai zo mishi ba kaga mahi yawa kenan ko kwanto ko rafkanwa tarin jaya to wannan ana ce masa mustankihu sahawi da kuma mustankihu shakki haka kuma idan abin ya raba biyu a yau ya zo mishi gobe ba zai zo mishi ba shi wannan sahawu din ko wannan shakku din to duk dai wannan ya kasance mustankihu shakki ko mustankihu sahawi amma idan ya kasance misali a yau ya zo mishi amma a yi kwana biyu bai zo mishi ba to wannan bai da wannan matsala din zaman samustankifu shakki ko mustankifu sahawi saboda rashin zo mishi ya yi yawa amma idan rashin idan zo mishi ya zan daidai wa daida ko kuma zo mishi wannan kokonton ya yi yawa to wannan ya shiga cikin wannan matsala ta mustankifu shakki ko mustankifu sahawi amma idan rashin zo mishi ya yi yawa to wannan ba za a yi la'akari da cewa wannan matsala ta kama shi ba to menene bambanci tsakanin mustanki shakki da mustanki sahawi shi mustanki shakki ne aƙalla ga yini abin zai zo mishi ko so guda ne amma kuma ya bai tsaya ga matsala ya tsaya bai tsaya ga matsala guda ba abinda aka nihi wata rana zai ga bai sajada ba wata rana ya ga bai ruku'i ba wata rana ya ga bai sallama ba to wannan abin ya yi yawa yana masa yawo da yawa to abinda aka aza mishi shine duk ya taho mishi ba'adiyya shi ko mustankihu sahawi shine akalla ga yini abin zai zo masa ko shi so ɗai ko sau biyu ga yini to amma ya tsaya ga abu guda kila kullum sajada ce ke ganin bai yi ba ko kuma raka'a ce ke ganin bai yi ba ko kuma sallama ce ke ganin bai yi ba kaga abin ya tsaya ga abu guda to tunda abin ya tsaya ga abu guda shine musanki sahawi don haka kawai gyara ɗai zai yi ba zai yi kabliya ba ba zai yi ba'adiyya ba tunda abin ya tsaya ga abu guda wannan shine bambancin su to shine yace mustankahu sahawi wanda aka aura da kokonto ko kuma mustankihu sahawi wanda ya auri kokonto ko dai mamniyun mustankahu sahawi akan mm, maf'ul ko mustankihu sahawi akan fa'il wannan kenan yuridu kathiran wannan shine fassararsa yana tusgo mishi ma'ana yana zo mishi kafiran zayyawa shine mustanki sahawi to ni a hukuncinsa yuslihu masaha anhu zai gyara masaha saha abinda ya kuskure anhu gare shi la yasjudu amma ba zai sajada ba kawai abinda ya bayyana kuskure ne zai gyara amma ba zai yi sajada ba to wannan gyaran in yana yiwuwa misali kamar ya bar sajada da ya bar sajada din nan to ya gyara amma idan an rige an kulla wata raka'a tsakanin wannan da ya kokonto an samu wata raka'a ta shigo to yanzu wannan raka'a ta biyu misali a ce ita ce sajada ta yayi kokonton sajada to shi yanzu wannan raka'a babu ta idan raka'a biyu gare shi sun komo raka'a guda domin ba raka'a a ce ba sajada to raka'a ba ta kammala ba ta haka zai yadda wannan raka'a din idan bai samu gyarawa ba idan kuma ya samu gyarawa shi kenan da ya gyara ba zai yi kabliya ba ba zai yi ba'adiyya ba shi Allah ya sujudu to nan amma idan ga nafila ne in ya samu gyarawa shi kenan amma idan bai samu gyarawa ba an ya mishi idan ga nafila ne saɓanin farilla to zai fara buga misali sai ce ka shaki kamar mutumin da ya kokwanto hal saha shin ya yi kuskure na ƙare ko rage ko kuma bai yi ba hal saha shin ya yi kuskure na ƙare ko rage ko kuma bai yi kuskuren ba to abinda aka azame shi shine wannan abin da ya ga misali ya rage kamar sajada sai ya yi sajada ɗin kamar da bayani ya gabata kaza haka kuma hukunci shike hal sallama ma'ana hal sallama yana ganin ya yi sallama ga sallan nan ko kuma bai yi sallama ba to abin da dai aka azami shi shi ne ya sallame kawai ba zai yi sajada kowace iri ba amma yana da sharaɗi guda biyu wanda kusan matsala ta sallama tana da sura guda biyar kamar da bayani zai zo wa hafsalu fi tariki salami in kana sahawan hamsatal a to amma anan sai kawo matsala guda biyu to in dai yana ganin yi sallama ko bai yi ba to sai ya yi ta amma da sharaɗi guda biyu lam yanharif idan bai jirkita yabba alkibla ba sannan walam ya ɗul kuma bai tsawaita ba ma'ana ba a daɗe ba tsawaita gwargwadon a karanta fatiha zuwa sama tunan an ce idan bai jirkita ba kuma bai tsawaita ba to idan ya jirkita daga alkibla. sai ya tunan sai jibi alkibla zai sajada ba'adiyya haka kuma idan ya tsawaita to anan in an daɗe sallah ta lalace amma idan lokaci matsakaici ne to shi kenan zai yi ba'adiyya don haka wa'annan guda biyu cewar da aka yi in bai jirkita daga alƙibla ba bai tsawaita ba to mafumi ya nuna idan ya jirkita ga alƙibla nan kan zai yi ba'adiyya amma idan ya tsawaita ɗayan biyu in ba a daɗe ba shi kenan ya yi ba'adiyya ma'ana in matsakaicin lokaci ne amma idan an daɗe kwarai to gaba ɗaya sallah ta lalace bayan haka autan mama ko kuma ya tunwaye sajada ta biyu ya tunwaye sajada ta biyu a yaushe fi shakkihi a lokacin da ya yi kokonto fihi da sajada ta rafkanuwa shin ta yi ne sajada ma'ana hal sajada ne. shin ya yi sajada guda biyu gaba ɗai an hidatan mintai ne ko ku ya yi sajada ɗai daga cikin biyu a nan idan mutum ya samu kansa yana kokonto anya ya yi sajada biyu ne ko ya yi sajada guda ne to abinda aka azami shi kawai ya ɗai ƙara guda kuma in ya ƙara guda ba zai yi sajada ba har yanzu dai la yasjudu din can za a lura da shi yusluhu ma anhu sahala yasjudu kenan zai yi ta biyu amma ba zai yi sajada ba tunan in sajada guda ce yake kokonto haka ma in biyu ce kenan ya zamna maimakon sajada biyu sai kama kokwantun cewa ya anya duk ma sajada biyu ya yi ta to duk hukunci ɗaya ne abinda ɗaya an ka azame shi ya yi sajada guda biyu idan ya yi ta ba zai yi kowane gyara ba ma'ana ba zai yi kabliya ba ba zai yi badiya ba sai ci gaba da lisafa inda idan mutum yayi wannan abu ba zai yi sajada ba sai ci ausa da suratan ko kuma ya ƙara sura bi ukhrayaihi ga raka'o'i biyu na ƙarshe ga sallar da take tana da sajada hudu misali a ce isha'i ya yi raka'a biyu ya yi fatiha da sura sai ga raka'a biyu ta ƙarshe maimakon ya yi fatiha kawai sai kuma ya ƙara sura to wannan babu komi domin sai dina umaru radiyallahu ta'ala anhu ardahu yakan yi hakan sannan mun gabata a cikin ahalari wa man zada as-surataini fi rak'ataini akhirataini fala alaihi ma'ana duk wanda ya ƙara sura guda biyu ga raka'o'i biyu na ƙarshe to ba wata sajada da zai yi kamar yadda ya gabata a cikin ahalari to shine ya ce wa man za da surata fi raka'atain al-akhiratain fala sujuda alai to shine ne ce auza da suratan ko kuma ya ƙara sura bi ukhrayaihi da raka'o'i biyu na ƙarshe ko da ko duk ko kowace ƙara ma sura bale A guda to fala su da sahawi bi alaihi wa'annan abubuwa da ya jero tun can kokonto cewa ya yi rafkanuwa ko bai yi ba ya yi sallama ko bai yi ba ya yi sajada ta biyu ko bai yi ba ko kuma ya yi sajada gaba ɗaya biyu ko bai yi ba ko kuma da gangan ya ƙara sura ga raka'o'i biyu na ƙarshe to gaba ɗaya fala ju da sahawizi alaihi babu saje da kuskuren waɗannan abubuwa gaba ɗaya alaihi akan shi shi mai sallah ma'ana ba zai sajada ba kusan wannan taukidi ne ya ƙara can inda ya ce la yasjudu ba zai sajada ba bayan haka sai ya ci gaba ya ce wa haka za haka ma hukunci shike in kharaja ma'ana in kharaja idan ya hita min suratin lighairiha yabba wata sura ya kwada wata to ko shi ba sajada abin lura a nan yana wata raka'a ya ware sura tun bai kare ba sai ya kire ta sai ya fada wata sura amma duk da haka wannan makaruhi ne don malaman fikihu sun yi bayani duk da canjin kira'a ba a so kamar kana warsho ka koma habs ko akasi kuma a cikin sallah guda wannan ba a son haka bale kana wata sura ka tuma ka fada wata sura domin ka canza nizami na ƙur'ani amma suka ce banda idan ka fara sura wacce ba ta da tsawo kuma wurin mustahabbi ne ai karatu mai yawa to nan babu komi kana iya cirata da ka ƙare wannan sura sai ka fada waccan babu komi wannan kenan ka ƙara wannan sai ka faɗa waccan aukoko ƙa'a ya yi amai kuma shi amai ɗin nan na abinci ba na ruwa ba in na ruwa ne babu komi to ya yi amai na abinci kuma galabatan bisa ga aman ya yi ƙarfi na yarin jaye shi to wannan babu komi amma idan da gangan ne ya jawo amai to da sallah ta da azumi ne gaba ɗaya sun lalace amma nan a lura galabatan bisa ga abin ya yi ƙarfi ne ya yayi dole aman ya hito ba yadda yi to amma shi amai yana da sura guda uku da fatan za mu kula da su yana da sharuɗa guda uku wanda ba da mutum ya yi amai ba cewa a ce babu komi sai ya cika sharuɗan nan guda uku na ɗai shi aman waja minhu ma'ana waja minhu ya zoma mai sallah da sharaɗin yasiran kaɗan ne kuma na biyu ɗahiran ya zan mai tsarki kenan baka daɗe da cin abinci ba amma abinci idan an yi awa guda kila zuwa awa biyu ya fara canzawa daga yanayi na abinci ya karkata zuwa ga najasa sharaɗi na uku lamiyas darit kuma da sharaɗin bai haɗi shi amai ɗin ba ma'ana bai koma mishi ba don haka aman ya zan kaɗan ya zan mai tsarki ya zan kuma bai haɗi komi ba to a nan ce da aka yi ya zan kaɗan idan aman ya zan mai yawa ma'ana mutum ya daɗe yana aman to ya sani ba ya hita hayyacin sallah sallah ta ta lalace ko da mai tsarki ne na biyu kuma ɗahiran ya zan mai tsarki idan ko da yi amai ya canza da gainin abinci to ya sani sallah ta ta lalace idan nan yayi yawa ko kuma ya zan ba mai tsarki ba to sallah ce ta lalace to sai inda aka ce lam yazdarit idan bai haɗe aman ba to a nan idan ya haɗe yana da ƙauli guda biyu ba kai tsaye za a ce sallah ta lalace ba idan da mantuwa ne ya haɗe wani abu to a nan abinda aka azame shi shine ya yi sajada ba'adiyya amma idan da gangan ne ya haɗe amai ne wani abu ya koma to ya sani ko abu ɗan cito ne sallarsa ta lalace balle abu mai yaba domin ganganci bayan haka sai ya ce wa laisa jabiran lifardin an sajat an cewa ya yi sajada ƙabliya laisa jabiran lifardin bai isa ya gyara farilla ba an cewa ya yi sajada ƙabliya wa laisa jabiran lifardin bai isa ya gyara wata farilla da ya bari ba dama kurakuran da muke cikin sallah ɗayan uku ko dai mu ba abu na farilla ko na sunna ko na mustahabbi na sunna shine akewa idan mai ƙarfi ce ko kuma tazzan biyu zuwa sama to shi za a yi masa wannan sajada din idan an karɓar shi shine sajada ƙabliya amma idan abu ya kai farilla misali kai ne kabbar sajada to wannan sajada da kabbari ba za a ce bari ka yi kabliya a madadinta ba a ta fi ƙarhin kabliya ita wannan sajada ɗin da kabbari domin sajada farillaj abinda dai an ka aza maka shine idan wannan raka'a da kabban masajada ta kuce ba to kaga tana gyaruwa sai ka gyara wannan sajada din amma idan ba ta gyaruwa ma'ana wata ta shiga tsakiya kila ta biyu ta ka samu wannan matsala baka an karo ba sai da ka kulla ta uku to wannan sajada ta biyu ta lalace saboda ba a yin sajada ba a yin raka'a wannan raka'a ta farko ta lalace saboda ba a yin raka'a ba sajada a cikinta to shi awwalaisa jabiran li fardin an sajada cewa ya sajada kabliya bai isa ya gyara farillar da ya bari ba haka kuma shi ko akwai abinda idan kabbar wani abu to shi ko bai kai a yi masa sajada ba shi wancan na farko idan kabbar farilla sai kai kabliya sallah ta lalace shi ko wannan sunna ce wadda ba ta da ƙarfi sai ka batta maimakon ba ta kai a yi mata sajada ƙabliya ba sai ka tashi kai yi sajada ƙabliya a madadin barin da kai yi na wannan sunna wacce ba ta da ƙarfi to shi ko ya jawo maka sallah ta lalace to shi ne ce wala haka ba a sajada lisunnatin domin an bar sunna bila ta'akkudi wacce ita sunnan nan ba ta da ƙarfi. kamar ba ta cikin wa'yancan da aka lissafa guda bakwai ɗin nan shine jaharin julusin suratin takbiri tasmi'ini tashahudaini Shi ne barin bayyanawa ko kuma sura barin sura haka kabbara biyu ko hiye haka sami allahu liman hamidahu biyu ko hiye haka kuma attahiyatu kowace guda to shi a jiharin julusin haka kuma zama na tsakiya shi a jiharin julusin suratin takbiri tasmi'in ne fadari sai ce la ghairaha ko banda waɗanda ba su ba to waɗanda ba su ba shine ko dai abinda ba a yadda idan an ka bashi a yi sajada ba kamar farilla ko kuma abinda bai in an ka bashi bai kai a yi mai sajada ba kamar sunna mara ƙarhi misali kamar kabbara guda ko sami allahu liman hamidahu guda to wannan bai kai a yi masa ƙabliya ba in kuma kai yi ƙabliya sallah ta lalace shi awwala li sunnatin bila ta'akkudi wal mazhabu amma mazhaba ta malikiya ta kasance a sujudu akan yi sajada littashahudi idan an ka ba attahiyatu a nan abin lura guda biyu idan mutum ya yi zaman attahiyatu amma zaman ɗaya ya mance bai karanta attahiyatu ba to a nan yana da bambanci idan gaba ɗaya bai yi zaman attahiyatu ba balle attahiyatu ɗin don haka idan ya yi zaman attahiyatu amma bai yi attahiyatu ɗin ba to wannan an yi saɓani cewa zai yi sajada ƙabliya ko kuma ba zai yi ba amma banda inda bai yi zaman attahiyatu ɗin ba balle ya yi attahiyatu ɗin kaga anan ya bi abu biyu can kuma abu guda ne ya bari to wannan ittifaki ne cewa idan ya ba a attahiyatu da zamanta zai yi sajada qabliya shi awwal mazhabu sujudu litashahhudi amma an yi saɓani malamai sun ƙara ma juna sani idan ya kasance ya yi zaman na attahiyatu amma attahiyatu ɗin ce abbayi ba wannan kenan kusan saboda yau muka dawo a nan za mu taƙaita da fatan za a ƙara kula ƙwarai akan abubuwan nan waɗanda idan suka kama ka ba za ka yi sajada ba kasancewa ka mustankihu a sahawi amma daga cikinsu zai ilhaƙin waɗanda idan aka basu za a yi sajadaɗi in allah ya kai mu wani sati za mu tashi wala sujuda fi yasirin jihari wa audi suratin lahu kasirri da fatan allah subhanahu wa ta'ala ka ƙare mana jagoranci albarkacin annabi muhammadu صلى الله تعالى عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته